أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة masu kallon mu da sauraron mu mu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri na musamman wanda ke zuwa muku da gidan wannan talbijin na sunna tv kamar yadda aka sani muna tare da babban malamin mu malam ibrahim adam disina babban limamin masallacin juma'a na masjidar rahma kuma lecturer a kwalejin horon malamai na azare gafata malam barka da zuwa salamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu malam tambayar mu ta yau wani bawan allah ne ke tambaya yana cewa malam menene hukuncin mutumin da yana azumi sannan ya yi amfani da magani wanda ake sheƙawa me ya hukuncin azuminsa malam wannan tambayan na sha turo muku ita amma ba a amsa min ita ba don allah malam a bani amsan wannan tambaya bismillahi rahmanir rahim <clears throat> alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina nastafa amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. assalamu rahmatullah dan uwa malam da ya turo wannan tambaya yake korafi yake kuma haɗa mu da Allah cewa lalle ya amsa masa wannan tambaya gabanin mu amsa maka tambayar ka muna ƙara baka haƙuri muna cewa abin ne ya yi yawa kamar da malam bahaushe ke cewa dambu in ya yi yawa baya mai. Hmm. dimbin tarin tambayoyi ake samun waɗanda ba mu isa mu amsa ɗaya cikin goma na abin da ake turowa ba to hmm. amma hakan na ƙara ƙarfafa mana gwiwa muna ƙara jin daɗi da cewa al'ummarmu alheri ne ke tare da su al'ummanmu suna so su san Allah ne suna so su san hukunce hukuncen musulunci na gaskiya ne saboda haka duk wanda bai ga an amsa masa tambayarsa ba kare ya ɗauka cewa wata tsana ce ta musamman ko kuma sai mai wato uwa a gindin murhu ake amsawa tambayarsa hmm. ba haka bane ba duk wacce tambayarsa ta kai hannu ita ne ake zaɓowa ko kuma tambayoyin da suka kama da juna sai a yi musu kuɗin goro wannan ya saka mai yiwuwa a cikin shirin ka ji mun daina kiran sunayen mutane saboda zaka samu tambayoyi goma suna da kama da juna mm. kawai sai a ce tambaya ka za su yi amsa su Allah shi taimake mu Allah kuma yi mana rahama baki ɗaya cewa da kai irin abubuwan da ake shaƙa na mura ne mm. ko kuma na ciwon asma ah, idan mutum na azumi suna karya azumi ko ba sa karya azumi mm. dan uwana idan baka manta ba mun fi shashafaɗa a cikin wannan shiri cewa allura da aka yi ta don magani ba ta karya azumi hakan nan in mai asma ya shaki inhaler ba ta karya masa azumi hmm. shi ma nau'i ne na magani ba abinci ke ci daga inhaler ba ba kuma shan ruwa yake daga inhaler ba saboda haka azumin sa yana nan lafiya kalau ba abin da ya same shi azumin bai ɓaci ba da fatan malam zai ƙara mana haƙuri insha a mm. ah, mai tambaya na gaba kuma malam yana tambaya akan wato menene hukuncin mutumin da ya riga ya yi tarawihi bayan ya yi tarawihi a masallaci sai kuma yana bukatan ya ƙara wasu nafila da daddare saboda ya ji an ce annabi sallallahu alaihi sallama baya kan raka a goma sha ɗaya mm. shi malam akwai hanyar da mutum zai domin wato ƙari a kayan bayan ya riga ya tarawihin sa to wannan tambaya ta wannan bawan Allah akwai kwangaba kwamba baya cikinta na'am ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya ƙara sama da raka'a goma sha ɗaya hmm. a watan ramalana ko a wajensa so yanzu shi yana so ya wuce manzon Allah kenan <laughs> shi yasa yake so a koya masa abin da zai yi ya ƙara sama da goma sha ɗaya ya kamata cikin tambayoyi mutane su zamto suna da ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tabbata wannan mutumi ba yayi ne dan ya ci zarafi ko kawai dan yayi azanci ko ya sha gube ba la'alla sa ne ta zamto a haka inda mm. ka san ba kowa ne yake bahaushe ba mm. kuma ko mutum bahaushe ne ba kowa yake da fasahar yadda zai tsara tambayar ba dan uwana mai wannan tambaya Eh, haka ne da gaske ne na aisha ta faɗa cewa manzon Allah baya karawa kan raka a goma sha ɗaya hmm. to amma karawa a kan raka a goma sha ɗaya bidi'a ne hmm. kuskure ne ba daidai ba ne ba malamai sun yi sabani a tsakaninsu hmm. malam albani cikin wani malaman wannan zamani ya yi rubuce-rubuce a cikin littafansa tun daga littafansa da ya sa suna ɗungulungun kiyamu ramadan da ya tattauna wannan matsala ya kuskurantar da ra'ayin cewa a ƙara raka'o'i sama da goma sha ɗaya hmm. yayin da wasu daga cikin malamai na da na yanzu ba sa ganin abin da malam albani yake gani na cewa dole ne sai a tsaya a kan raka'a goma sha ɗaya kaɗai hmm. za a iya yin sama da haka za a iya yin sama da haka saboda haka da suke cewa ga wanda ya zaɓi ra'ayin cewa zai iya yin sama da haka hmm. idan ya yi sallansa ta tarawih yana so a yayi kuma tahajjudi hmm. in har ya riga ya yi wuturi to kaga ya kulla sallan dare kenan to hmm. sai ya raka a ɗaya sai ya buɗe wannan wuturin nasa sai zanto cewa shafa'i ne ba wuturi ba daga nan sai ya sallansa ta dare daga baya kuma sai ya shafa'insa da wuturi in kuma dama gaba ɗaya shi bai yi wuturi ba ba abin da ke kansa in ya gamsu da ra'ayin cewa dole ba dole bane ba mutum ya tsaya akan goma sha ɗaya kadai hmm. sai ya ci gaba da yin nafirfilinsa domin dama shi bai ɗora kansa cewa sha ɗaya ne kadai abin da ya dace a yi ba ta da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne yace salatul laili masna masna hmm. wallahu ta'ala a'lam a tambayar mu ta gaba kuma malam wannan tambaya a kayan abin da ya shafi buɗe baki ne da da ya yi da dabino hmm. to bayan ya ci dabino sai kuma ya sa lemo ya sha to bayan haka sai shiga sallan ato masallaci ba tare da ya kurkure bakinsa ba ya ce menene hukuncin wannan sallah magariba da ya yi ba tare da ya kurkure bakin shi to ni dai ban fahimci tambayar sosai ba hmm. amma dai mai yiwuwa yana ganin kamar akwai damuwa tun da ya ci dabino ya sha lemo bai kurkure bakinsa ba hmm. yana ganin bai dace je masallaci a haka ba Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma wannan bawan Allah da makamantansa da mu baki ɗaya rahama masha Allah kaga abin da wannan bawan Allah yake gwada mana hmm. ne yana so ya aiki ne da ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cikinta hmm. ya bani adama khudhu kuma inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ku ƴan adam ku cancaɗa ado in za ku je masallaci ku ci ku sha banda almubazzaranci hmm. Allah baya sa mutane masu israfi idan mutum zai je masallaci lallai da gaske ne bawan Allah ana bukatan yayi kwalliya ya gaye hmm. ana so ya je ganawa da ubangiji cikin wato hai'a hmm. cikin yanayi wanda yake mai mutunci da daraja kammalalle hmm. kuma duk wani abin da yake cutarwa ne ko wari ko bori ko ɗoyi ya tabbata ya kawar daga jikinsa shi yasa musulmi ake so ya ringa sa tulare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa man akhala thawman fala yaqribanna masjidana man akala baslan aw thawban fala ya yaqribanna masjidana duk mutumin da ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa kaga da tafarnuwa da albasa duka abubuwa ne guda biyu waɗanda warinsu yana tashi har ya damu wani wanda ya ci su ba wani wanda ba shi ya ci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan ke gwada cewa mutum in zai je masallaci ya je a cikin yanayi wanda yake wato kammalalle kimtsatse yanayi wanda yake akwai sheki mai kyau ba wai mutane kadai mutumin da ya je masallaci a cikin wato sheki mai ɗoyi ko mai wari zai cutar ba hmm. kamar da zo a hadisi wa inal mala'ikata la tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam hmm. mala'iku ma suna cutuwa da irin abin da dan adam ke cutuwa saboda haka wannan bawan Allah tambayar da yayi ta yi ma'ana sai dai kuma Ah, babu abin da ya shafi azuminsa domin ya riga ya buɗe bakinsa hmm. babu abin da ya shafi sallarsa hmm. sai dai nan gaba ya ƙara kyautata bakinsa gabanin ya je masallaci domin dabino da lemo duka ba su daga cikin abubuwan da suke sa mutum bakin sa ya ware amma da ka ce mutumin da ya sha sigari sai ya je masallaci a haka <laughs> eh, eh. ka san eh, kamar da tafarnuwa take cutarwa haka sigari ke cutarwa bal ma cutarwa mashaya sigari ta fi sama da wanda suke cin tafarnuwa domin kana jin mutum ya sha sigari kusa da kai kun yi saho sai ka ji kana kyama sa Allah ka ji shi dan mali dan malis dan mai dan me dan marisa kike ta dai Allah shi taimake mu <laughs> Allah shi taimake mu masha Allah wannan mai tambayan kuma malam yana tambaya game da azumin sita shawwal malam ka ce mutumin da ake bin sa bashin azumi wato ba zai yi sita shawwal ba sai dai akwai wani hadisi da aka ce da aisha ba ta rama azuminta wato wanda ake binta sai bayan sha'ab wato sai watan sha'aban malam don allah menene gaskiyan wannan magana na'am abin da ka faɗa ya yi kama da gaskiya sai dai kawai gyara da zama maka kanyar da ka kawo hadisin ba wai al'ada ce da ɗabi'a tana na aisha cewa ba ta yi wato rama azuminta sai a sha'aban ba ma'ana watan shekara ta gaba wanda daga shi sai ramadan hmm. a'a takan iya yin haka hmm, hmm. ba wani kowane lokaci ne hakan ke faruwa da ita ba wannan kenan wannan gaskiya ne hadisi akwai shi haka kuma hadisi ne gangari ya karɓaɓɓe maganar da na faɗa kuma cewa duk mutumin da ake bin sa wani abu na azumi sai ya rama sa'an nan ya samu falalan su ta shawal hmm. nan ma gaskiya ne farko dai bawan Allah na tabbata kyautata zato da ƙauna wa matan manzon Allah da iyalansa ya sa kai zaton cewa na na Aisha bayan da za a yi a ce bata yi sitta shawal saboda haka ta yi sitta shawal kuma gashi bata lama wannan azumin ya karshe to amma magana suke to amma kana dalili na'am kana da dalili yawa tambaya kai ma kai masa ba adamu dalilai laysa bi dalil gaskiya ne ka gane mm-hmm. saboda haka ba wani abu mamaki bane ba a samu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata nafila mm, wani abin da ke nafila ne ba a yi shi ba ba wai yana gwada cewa komai dole suna yi ba mm. sukan yi bi Allah subhanahu wataala ne gwargwadon ikon su ba ka gani a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nafila cikin dare ita kuma na Aisha tana kwance ko za ka ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk nafilin da ya sai na Aisha ta yi a'a musulunci cewa idan aka umarce ku da yin abu ku zo masa gwargwadon iyawar gwargwadon iyawar mm. ba wani wanda zai ce maka shi umarin da aka yi gaba ɗaya bi saboda haka wannan hukunci da na faɗa yana nan haka malamai suka ba da shi kuma shi ne haka ne ma'anar hadisi manzon Allah domin ya ce man sama ramadana hmm. imanin hmm. wanda ya azumci wani bangaren ramadana bai azumci wata ramadana baki ɗaya ba ana bin sa saura gabanin ya samu gara basan shawwal hmm. yaya dan uwana abin da yake wajibi a kanka ba karama shi ba zaka je kana yin nafila abin da ke wajibi kamar ne kai ne ana bin ka bashi wanda yake bin ka bashi nan sai kuma ka dauki sadaka ka bashi ka ce masa daga baya za ka biya shi wannan bashi akwai azanci cikin wannan magana ba bai ba yawa saboda haka wannan zance bashin karo kuma tambayar ka da tai tana da maka tana da ma'ana kwarai da gaske Allah ya saka maka da alheri malam wannan mai tambaya na tambaya akan malam menene lailatul qadari lailatul qadari na'am lailatul qadari wani dare ne wanda ake samun sa a kowace shekara sau daya yana nan a cikin a watan ramalana hmm. dare ne mai alfarma dare ne mai albarka dare ne mai matsayi a musulunci hmm. allah maɗaukakin sarkicin alkur'ani ya ce wa nan daren shi ɗayansa darajarsa da kimarsa amfanin da mutum zai samu a cikinsa hmm. ya fi abin da yake samu na tsawon wata dubu wata dubu in za ka mai da shi a shekara zai baka shekara 83 da wasu 'yan yafi na wato shekaru ko watanni in ke so in ce bawan Allah kaji wannan shi ake cewa daren lailatul qadri kuma a wannan dare ne kamar inda zocin ta nazalul mala'ikatu wa ruhu fiha hmm. bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr mala'iku za su sauko su cika dukkan sassanin kasa a cikin hadisi cewa a wannan dare ba wata gurbi ba wani gurbin kafa face sai ka samu an dai aban kasa ne mala'iku duk sun sauko sun me sun cika shi yasa lati tanazzalul mala'ikatu hmm. mala'iku suna saukowa war ruhu hmm. da kuma mala'ika jibrilu kaga saboda shine shugaban mala'iku sai aka bada labarin sa na musamman saboda gwada matsayinsa hmm. ah, saboda haka min kulle amrin suna saukowa da duk abin da zai faru a shekara. kamar a ranar ne ake bajetin din abin da zai faru a shekara a ranar ne mai yiwuwa aka rubuta cewa a wannan shekarar zaki aure hmm. ko a wannan shekarar za a kara mai kishiya hmm. ko a wannan shekarar mijinki zai samu mukami ko zai samu mallaki gidansa ko a wannan shekarar ne aka rubuta cewa zaki samu lafiya da garshin lafiyan da ke damunki hmm. ko a wannan shekarar ne Allah ya rubuta cewa ɗanki zai samu wato wani zai haddace alkur'ani hmm. da abubuwan alheri da kuma abubuwan da suke kishiyan alheri duk a wannan ranar ne ake sauka hmm. mala'iku za su ci gaba da zama a wannan dare salamun hiya hatta matlal fajr ana cikin aminci har zuwa ketowar alfaji in kina tambaya akan wannan dare wannan shi ake cewa daren lailatul qadri ana samun sa ne a cikin watan ramalana a watan ramalanan ma a goman karshe shi ne ma gaban ko musulmi ana bukatar gidanto cewa ya sai mai yi kokarin neman wannan wannan dare na'am wace rana ce daman gabar tambaya ta biyu da ke cewa wace rana ce hmm, lailatul qadr lailatul qadr eh. kina son faɗa miki da sunayen kwanaki ne in ce miki ranar 20 ne ko 21 hmm. hmm. ko 22 ko kuma wata ranar da ba wannan ba wannan ban sani ba saboda ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya gwada masa wannan mm. rana wace rana ce kuma manzon Allah wasallama ya kula da niyyar cewa zai zo ya faɗa wa mutane mm. to sai ya zo ya tarar da wasu daga cikin sahabbansa suna sun samu sabanin fahimta ana ta dan musanya to gaba ganin a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa mutane sai ya mantar da wace wancan maganar su ta mantar da shi wannan ranar wani kuma zai ce a ah, ashe manzon Allah Allah na iya turo shi da wani sako kuma ya zanto cewa ya manta mm. to ka sani wannan sakon ba dole ne isar da shi ba kuma da wato faɗa masa kuma ba an ce je faɗa ba ba an ce je faɗa ba ne ba manzon Allah sallallahu alaihi shine ya ga ya kamata ya faɗa to dai duk da haka shi manzon Allah ai la yantiqu anil hawa mm. duk abin da yayi sashi ake yi to amma dai haka Allah ya kaddara cewa a faɗa masa kuma ya manta mm. eh amma babu wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi aka so faɗa masa ya aka so aka umarce shi isar na sako kuma ya kasa isarwa amma cewa wace rana ce akwai sabani tsakanin malamai hmm. babu wata rana a cikin ranakun wata ramalana malam babu wata rana a cikin ranakun wata ramalana tun daga ɗaya ga wata zuwa hmm. biyu zuwa uku har zuwa talatin ba face an samu malamin da ya ce shi a ganin sa wannan rana ita ce da lailatul qadri to amma duk ra'ayin da ya ce daga ɗaya ga wata zuwa ashirin ga wata hmm. ra'ayi ne wanda yake mai rauni duka zancen ma da za a tsaya har a tattauna shi shine waɗanda suka ce dalilin da qadri ana samun sa ne hmm. daga ranar daren 21 hmm. zuwa daren 30 ko daren 29 saboda su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi karfafa cikin hadisi ke cewa ku nemi wannan dare a goman karshe a wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi a goman karshen ma sai ce a ringa neman sa a dalaren da suke kwara ai mara ba kwara ba ma'ana 21 da 23 da 25 da 27 sa'annan ko a cikin su ma an fi karfafan 21 eh, da 25 da 27 ko a cikin ukun kuma an fi karfafan 25 da 27 ko a cikin 25 da 27 din kuma an fi karfafan 27 wannan ne ya saka yanzu misali inda za ka je maka za ka ga mm. ranar 27 irin cikar da ake yi da cinkoson da ake yi a masallatai ranar 27 ba a yin su a wasu wato watannin da awala ne kun da ba wannan ranar ba shi kuma saboda akwai sahabbai da suka rantse cewa wannan ranar wallahi ita ne ranar lailatul qadr saboda lura da wasu abubuwa mm. a zance mafi karfi zai iya zama wannan ranar ita ce lailatul qadr ko an taɓa samun wannan ranar ta da lailatul qadri to amma dai kuma gaskiyar lamari shine Allah kaɗai ya san wace wannan wace ce wannan rana akwai aya cikin suratu al da Allah madaukakin sarki yake magana akan yakin badar da irin yadda aka yi gulmursu sai Allah ya wannan ta ke da cewa yawmal furqani yawmal taqal jama'ani wannan rana ita ce ranar alfurkan mm. ranar alkur'ani san alfurqan hmm. ɗaya ne daga cikin sunayen alkur'ani تبارك الذي نزل ala على عبده ليكون للعالمين نذيرا يوم الفرقان ranan alfurkan hmm. yau maltakal jama'ani a hmm. ranar da wato jama'o guda biyu suka yi karo kamar ƙur'ani na gwada cewa ranar alkur'ani ita ce kuma ranar da aka yi wannan karan bata shi kuma yakin badar babu sabanin cewa an yi shi ranar 27 ne ga watan ramalana 27 ga watan ramalana mm. sai suka ce to kuma Allah ya kira wani rana ranar alkur'ani mm. kuma a wani guri Allah ya ce alkur'ani Allah ya saukar da shi a wannan watan ne mm. a kuma da lailatul qadri tabarakallazi nazzala al-furqana inna nahnu nazzalnahu inna inna nahnu nazzalna inna inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna anzalnahu fi lailatul mubaraka mm. inna anzalnahu fi lailatul qadri mm. man saukar da shi a dare mai albarka mm. man saukar da shi a daren kaddara Allah kuma ce shahar Ramadan allazi unzila fihi alquran sai wannan calculation sai wasu suka fitar da sakamakon cewa a ashe 27 din nan nan ne ranar alqur'ani nan ne ranar um, ran dare mai albarka nan ne ranar da ranar kaddara kuma ma Allah ya kudanta shi da cewa kuma ranar alkur'ani ranar ne yau multakal jama'a da wannan ne wasu suka rinjayar da 27 amma dai kasan malamai sun sake sabani a tsakanin shin shin wannan rana tabbatacciyar rana ne da kawai kowane kowace shekara eh, tana zuwa a daren lailatul qadr ana samun sa ne a daren 27 ko kuma dai kan cancanja hmm. zance mafi nagarta kan cancanja hmm. domin da haka zaka iya ba mu hadisan da wani ya gani wani ya gani wani ya gani a waɗannan hmm. kwanaki daban-daban muhallin shahidde Allah ya bar wannan abun kamar yadda wasu ke wa take abun da ke kusa da kai baka san shi ba hmm. cewa wani abu akan matar sarki da ido da ta gani <laughs> babu ido bata gani ba amma sai Allah ya bar mana shi a matsayin mamun mai ta lalumi a cikin duhu kuma wannan shi zai saka mutane su sami damar yin ibada hmm. shi zai kara karfafa su ta yin ibada daban-daban domin mana Usman inda an ce rana ɗaya ce a wannan dare na hmm. lalace kadiri wallahi da wasu iya a wani ranar kawai za su ibada ba ma hmm. a goma karshe ba a watan ramalanan ma baki daya sai Allah ya boye abin saboda a taimake ka ka samu damar yin ibadu da da yawa da mun shirya masa wani biki na musamman yawa amma da shi wani biki wallahi sai zanto cewa karshe ma shi dan ya gwada cewa ba dan ba biki ba ma ibadan ake biki ake sai wasu ringa kada kada na ganin mutane yanzu kowa addini an haɗa shi da kiɗa gaskiya <laughs> Allah ta yanke mu malam gabar tambayar mu ta gaba shine na tambaya a kayan akwai wasu alamu da ake gane wannan dare din eh akwai alamu ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce e wannan dare hmm. duk daren da yake wannan ne daren lalata qadri to za ka ga wannan dare ba shi da sanyi da yawa bai da kuma zafi da yawa hmm. bai da sanyi da yawa ba bai da zafi da yawa kuma yanayi ne wanda yake wato zaka ji daren akwai nutsuwa a cikin sa mm-hmm. akwai wasu hadisai ma da ke cewa sautin karnuka ba za ka ji ba amma sai dai maganin ingancin su sannan ya tabbata a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan dare wata yakan kama wato kamar tsagewar kasko mm-hmm. ma'ana farkon fitowar wata mm. yakan fito kamar tsagewar kasko abin da nufi ake nufi da wannan mm. shine kasan idan wata mm. ya yi nesa ya zai irin ishirin da wani abu za ga farkon fitowarsa za ga yana fitowa da girma kamar yana farawa daga rabi daga baya ya ta girma har ya ciki to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga wannan ma ishara na cewa manzon Allah ya tabbatar da cewa ana samun wannan dare ne a can goma karshe sannan idan gari ya waye manzo Allah sallallahu ya ce rana za ta fito ga ta kwarabunan a fili mm. babu gajimare da ya tare ta mm. amma kuma zafin ta bai kai kamar zafin kullum ba mm. da za ka kwatanta zafin da rana ke yi a irin wannan yanayi za ka ga bai kai na irin wannan rana ba to ko da irin abin da ake iya ganowa na irin ma'aunin sensuous dinnan in kana bibiya ko kana iya kallon a a cikin tsari na intanet ko kwamfutar ka zai iya taimaka maka wannan ma ka iya gane tantancewa amma ba na ce fa kada wani ce ibrahim da na ce da ma'aunin census ake gano hmm. <laughs> lailatul ka wani sai ya dauki zancen ka na karshe eh, gaba ɗaya sai ya dora sai ya dora sai isa isar da labarin domin kasan san wai abin da masana yan jarida suke cewa wai labari shine something unusual hmm. abin da ba a saba da shi ba daga zaran ka ji kwar magana sai ka isar ba haka nake ne ba hmm. cewa nake kawai tun da dama wannan yana faruwa ne bayan jiran ya riga ya wuce za su taimaka maka wallahu ta'ala alam mallam gabar tambaya ta karshe wannan bangaren yana tambaya ne akan wai shin a wannan daren akan ga maka ma'ana abubuwa duk sukan kwanta su yi sujada ga maka ba da gaske wannan aile kawai mutane da suke faɗa <laughs> to wannan ba karatu bane ba wannan ba da karatu ba karatu bane ba da ka mutane suke faɗa cewa wai in wannan dare yayi ya zo alko Allah ya samu ya sa mutum ya kalli ya samu eh, ganin wannan dare hmm. yakan ga ko abu da komai yakan yi sujada gidan sama ma yakan yi sujada <laughs> komi ya sujada ya sai zai tudu da duwatsu da komai za su zama flat da gaskiya bane da kalli dakin kaba ba gaskiya bane ba to kuma ya za a ga dakin kaban daga nan a to dai tunda cikin garin makka ma in ka in ka ka fita cikin haram din ba za ka ga dakin ba ga ga gani wala wannan ba gaskiya bane ba <laughs> sa'annan kuma sai malam wannan tambaya tana tambaya akan cewa wata ita ce wadda take fama da ciwon idanu mm-hmm. to takan ɗiga wa yarinyar magani takan sa yarinyar takan sa magani haka idan tana azumi to maganin kuma kan dan gangara zuwa ga abin nan makoshin ta ce menene hukuncin azumi yarinya. Ah, magani mun sha faɗa azuma mun amsa akan allura mun amsa akan inhaler haka nan za a ce akan maganin ciwon idanu mm. shi ma baiwar Allah baya karya azumi mm. ko da kwa makoshin sa ko abin me kinji ji dandanansa ko abin dan sa makoshin ki ga ma allura gaba ɗaya ba kinji kike tafiya ba mm. abin da aka zuba na zuba na ruwan allura ai baya kare azumi hmm. ba shi kare azumi ba shi bane ba sha bane ba ko kina koshi dan kin sa maganin ciwon ido eh ba baya kare azumi hmm. na tambaya na gaba tana ce assalamu alaikum malam malam wani irin nau'o'in wato sallan tahajjud suke nau'o'i nawa nawa ne wato kamar nau'i nawa ne suke kamar ya styles na'am na'am kamar da kika sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake salatul laili masna masna hmm. sallan dare bibbi bibbi bibbi ne hmm. in aka yi biyu ai tahiya ai sallama ai biyu ai tahiyya ai sallama har ai iya addin da ake so ayi ya tabbata kuma a cikin hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan hada raka'a hudu baki daya hmm. sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya yi musu zaman tahiya ba ya musu zaman tahiya daya sallallahu alaihi wasallama wannan ma style din ya tabbata a hadisi cewa ana yin sallan a tarawihi ko a tahajjudi a haka mhm. hakan nan shi abin da shafi wutiri mhm. shi ma akan iya yin wutiri raka'a biyu mhm. sa'annan ai sallama ai rakawa raka'a ɗaya sa'annan ai me ai sallama akan iya kuma haɗa wutiri da raka'a uku baki ɗaya ba tare da zama ba ai sallama akan iya haɗa wutiri biyar ai sallama duka wannan akwai a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sha'a من أراد أن يوتر بخمس فليوتر ومن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر وان دي سو يي بيار وتري وان دي سو يي أكو وتري وان دي سو يي ɗaya wutiri duka dai wannan ke gwada mana addinin mu na musulunci addini ne wanda ya ba wa kowa wato daidai dama da zaka iya daukan wannan kai wannan duk idan ya gwada maka cewa ba a kosawa da addini kana da wannan option din kana da wancan kana malam usman wannan yana tambaya malam ni ne ina asuwaki to sai wani guntun itace hmm. sai ya wuce cikin baki na har ya kai ga makoshi na wato bayan ina azumi da rana me ke hukuncin azumi shi ma guntun itace <laughs> Allah wannan ba haushi bane ba kasan san itace abin da ake cewa itace <laughs> gungumen itace ya wuce su ne itace <laughs> ce dan wani eh, dan wani wantaran wannan da aswaki amma kan sai wuce makogoron ka sai aka yi shi aswaki an kira shi ce. <laughs> to dan uwa dan wani abu na asuwaki ya dan mm. wuce eh, makogoron ka bisa kuskure mm. Allah ba zai kama ka ba mun faɗa duk abin da dan adam yayi bisa kuskure Allah baya kama shi mm. rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama mu duk abin da muka bisa kuskure ko muka manta ya tabbata cikin hadisi kuma cewa Allah ya amince da wannan addu'an da musulmi suka yi mhm. kamar da sayyidina Umar ya rawaito saboda haka inna Allah tajawaza an ummati al-khata wan nisyana wa mastukrihu alai Allah yana kawo da kai ya dage alƙalami kan abin da al'umma ta yi bisa kuskure ko mantuwa ko abin da aka tilasta ta na'am malam Usman masha Allah malam wannan tambayar ta ƙarshe mm. yana magana ne a kayin wato wato addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wannan addu'an idan mutum bai yi shi ba a wajen shan ruwa menene hukuncin azumin shi azumin sayana oh. azumin sayana dan baka ce zahabar zama wa tilatul uruq ba wa ajr wa insha Allah hmm. ka dai ba sunna manzon Allah amma azumin kananan naga mutanen mu suna daga maka hannu masu kallon mu sauraron mu <laughs> sai ku eh. ya hakuri da abin da ya samu cikin wannan shirin namu da eh. fatan ubangiji Allah ya sa mu je shiri na gaba hmm. kafin zuwan wani shiri a madadin malam Ibrahim Adam Sina. ni usman ibrahim gokaro nake ce da ku assalamu alaikum شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون All across ocean oh, and